Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai da dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Waye a nan baya son a shafe mana bashin da ke wuyan mu Duk wanda baya so to kamata ya fice daga wannan zaure ya ɗauki jirginsa ya je ofishin bankin duniya ya biya. A duk lokacin da yake gabatar da jawabi, to baya rufa-rufa wajen gayawa ta sa shugabannin kasashen Afirka gaskiya. Domin kuwa shi mutum ne da babu linzami a bakinsa. wannan shine thomas sankara wanda ake ganin cewa mutum ne da ke son kawo ƙarshen yaudara irin ta diflomasiyya a duniya yana wannan gwagwarmayar ce domin kawo ƙarshen wannan salo da kuma ƙoƙarinsa na cusawa takwarorinsa ra'ayin jajircewa ta sanyin aiki tukuru tare da daina dogaro da ƙasashen yamma ko kuma hukumomin bayar da lamuni na ƙasa da ƙasa sankara tare da wasu hafsoshin soji masu ra'ayi irin nashi sun kaddamar da juyin jihadi ranar 4 ga watan agusta ne 1983 a ƙasar burkina faso juyin da ya cika shekaru uku kenan yanzu ya kawo wa ƙasar sauyi sosai a fannoni da dama ya canza ma al'ummar ƙasar tunani tare da ya hanci da koyar da su dogaro da kai sannan kuma kowa ya yi rayuwa daidai ƙarfin aljihunsa ya samar da sabon suna ga ƙasar to sai dai matsalar tattalin da duniya ke fama da ita a wannan lokaci ta tilasta wa yawancin kasashe cin bashi daga hukumomin bayar da lamuni na duniya irinsu imf da bankin duniya hatta burkina faso bata tsira daga wannan matsalar ba inda a ƙarshen shekarun 1980 gwamnati da ke caccakar irin waɗannan hukumomi na bayar da lamuni ta samu kanta a wani yanayi na ala dole sai ta tunkare su domin karɓo rance burkina faso wadda a lokacin zuwan yan juyin hali ta fara samun yabo daga makotanta akan yadda suke tafiyar da ayyuka a yanzu sun amince da bin ka'idojin waɗannan hukumomi ƙasar za ta biya ɗimbin bashin da ake binta tare da biyan kuɗin ruwa da ba wanda ya san lokacin da zai kawo ƙarshe wannan ita ce matsalar da yawancin ƙasashen afirka ke fama da ita amma kuma sun kasa bayyana kokensu a bainar jama'a sai dai irin wannan fargabar ba ta ɗaga hankalin thomas sankara ya kamata daga yau birnin addis ababa ya kasance wurin da sabon numfashi zai fara ga kasashenmu daga nan addis ababa ne ya dace mu kulla wani babban kawance na bai daya don bijirewa tare da kin biyan basussukan da ke kan kasashenmu ci gaban shirin shirinmu kenan akan tarihin rayuwar captain thomas sankara ranar biyar ga watan Yuli 1987 lokacin da Thomas Sankara ya isa birnin Addis Ababa don halartar taron kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU karo na 25. Ya yanke shawarar bayyana maganar da sam ba wanda zai iya furta ta a bainar jama'a musamman a tsakanin shugabannin Afirka. Duk da cewa wannan matsala ce da ke ciwa ƙasashen nahiyar tuwo a ƙwarya, wato batun bashin da manyan ƙasashe da kuma hukumomin lamuni ke bin su. A wannan rana dai Kyaftin Sankara na cikin farin ciki. duk da cewa yana riƙe da takardun jawabinsa amma jefi-jefi ne yake duba su da farko ya bayyana ma'anar bashi wanda ya ce ya samo tushe ne daga mulkin mallaka waɗanda suka ranta mana kuɗaɗe kuma su ne dai suka yi mana mulkin mallaka sannan su ne ke tafiyar da ƙasashenmu da ma tattalin arzikinmu ɗan mulkin mallaka ne ke labtawa afirka bashi har iya wuya ta hanyar amfani da hukumomin bayar da lamuni wannan bashi baƙo ne a gare mu don haka sam bai kamata mu biya shi ba ta hanyar wannan jawabi nasa cikin bazata soma sankara zai samu magoya baya a cikin zauren taron hatta tsaffin shugabanni da ko kusa ba sa iya yin magana a game da wannan zance na bashi ko kuma na bankin duniya duk da cewa abin na damun sosai sun fara bayyana goyon bayan su shuwabin nasa tamkar dai wani hari ne ya kai wa hukumomin ba da lamuni duk da cewa a can baya babu wani shugaba da zai yi kuskure ya furta irin waɗannan kalamai matashin kyaftin wato thomas sankara bai tsaya a nan ba inda ya ci gaba da cewa Ba za mu iya biyan wannan bashi ba, saboda ba mu da abin da za mu biya shi. san ba mu iya biyan wannan bashi saboda ba mu ne dalilin ciwo shi ba ba mu iya biyan wannan bashi asali ma ya kamata ne a biya mu wasu haƙoƙi na musamman a matsayin diya nan ina nufin bashin jinin kakanninmu jininmu ne aka zubar aka shirya tsarin da ya canza fasalin turai a fannin tattalin arziki amma ba za ka taɓa jin ana butun tsarin rayar da ƙasashen afirka ba ƙasashen afirka ne suka taimaka wa turai don takawa ita tila birki lokacin da tattalin arzikinsu ke fuskantar barazanar durkushewa lokacin da zaman lafiyar su ke fuskantar barazana me ya ceto turai aiko shakka babu afirka ce Thomas Sankara duk da cewa yana cikakar turawa to amma ya san da cewa yana buƙatar goyon bayan tsaffin shugabannin ƙasashen afirka don tunkarar hukumomin ba da lamunin ya bayyana haka a cikin irin nashi salon. Monsieur le Président, ya kai shugaba shawarar da nake bayarwa ba wai don tsokana ko barkwanci don a yi dariya ba ne ina magana ne a game da abin da kowanenmu a nan ke tunani kuma yake fatan samuwarsa waye a nan ba ya san a yafe mana bashin da ke kan kasashenmu wanda ba ya san a yafe masa sai ya fice daga wannan zaure ya hau jirginsa sannan ya je bankin duniya ya biya bashin da ke wuyan ƙasarsa. proposition n'est pas non plus Ba na son a ɗauki shawarar Burkina Faso a matsayin shawara ce da ta fito daga matashi. Ba na son a dinga tunanin cewa ɗan juyin juya hali ne ke furta irin wannan kalamai. Ina son a gane cewa dole ne mu rinka yin irin wannan hange. Ina iya zana muku sunayen waɗanda suke cewa san ba za su biya bashi cikin 'yan juyin juya hali da ma waɗanda ba su da ra'ayin juyin juya halin da matasa da kuma tsoron. Castro. Misali, Fidel Castro ya ce ba zai biya bashi ba, kowa ya san ba shekarunmu ɗaya da shi ba. duk da cewa shi ma dan juyin juya hali ne shugaba francois mitterrand ma ya bayyana cewa ƙasashe matalauta ba sa iya biyan bashin da ke wuyan su. akwai wata firaminista wacce ba zan iya tuna sunanta ba amma zan bincika don gano sunanta ita ma ba sa'a ta bace misali ne nake ba ina iya zana shugaba felix hufoi bonyi ba shekarunmu ɗaya da shi ba amma duk da haka a hukumance gaban kowa ya bayyana cewa bashin da ya shafi kasarsa ta cote d'ivoire ba za su iya biyan shi ba hali kuwa ƙasarsa na cikin ƙasashen da ake ganin cewa suna da dama-dama idan aka kwatanta da ƙasashen afirka reno faransa wannan yasa ƙasar ke biyan kuɗin karo-karo masu yawa don raya ƙungiyar haɗin kan afirka ya kai shugaba wannan tsokana kana bace ina buƙatar a cikin ladabi da biyayya domin ku samo mana mafita ga wannan matsala ta bashi da ta addabi ƙasashenmu ina son wannan taro namu ya fitar da ƙuduri ƙarara mai mai nuna cewa ba ma iya biyan bashin da ake bin mu ba wai cikin yanayi na neman fada ba domin wannan zai sa ba za a rika bin mu ɗaya bayan ɗaya ana yi mana kisan gilla ba idan burkina faso ita kaɗai ta ƙi biyan bashin da ake bin ta to lalle na tabbatar da cewa ba zan kasance a wannan zaure domin halartar taron shekara mai zuwa ba Burkina da kuma Allah wadai tare da yanke shawarar kin biyan bashin da ke wuyan ƙasashe matalauta abin yanzu ƙarar yake yawancin mahalarta taron sun gamsu da wannan shawara sai dai matashin kyaftin ɗin da ke matsayin wanda ya kawo wannan batu a muhawarar taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka bai tsaya a nan ba yayin wannan taro ya samu damar bayyana ra'ayinsa a kan sakin ragama da samun cikakken 'yanci ga nahiyar afirka afirka wadda ya kamata a ce ta ɗauki nauyin kanta da kanta wacce ke da ɗimbin albarkatu da har yanzu ma wasu ba a gano su ba afirka da ya kamata ta yi koyi da ƙasar burkina faso Chers, chers frères, avec le soutien de ya ku yan uwana tare da goyon bayan kowa za mu iya samar da zaman lafiya a ƙasashenmu za mu iya amfani da ɗimbin arzikin da allah ya hore mana don samar da ci gaban nahiyar mu ta afirka saboda allah ya yi mana ɗimbin arziki ƙarƙashin ƙasa muna da matasa majiya ƙarfi da hazaƙa sannan ga yawan jama'a da ke matsayin babbar kasuwa a wannan duniya ga kuma ƙasa mai faɗi daga gabas zuwa yamma da daga kudu zuwa arewa ya kai shugaba ya kamata mu tsara wani asusun tallafi a tsakaninmu da za a kira asusun addis ababa wanda zai kawo mana ƙarshen basussukan da ke wuyan ƙasashenmu daga nan addis ababa ne ya dace mu ɗauki mataki kan hana yaɗuwar makamai tsakanin ƙasashenmu masu rauni da matalauta wasu gorori da 'yan wuƙaƙen da muke saya ba su da wani amfani a yanzu kuma batun sakin ragamar kasuwanci ya kamata ya kasance kasance 'yan afirka ne za su mori wannan a tsakanin su yana da kyau mu dinga noma sosai a afirka a sarrafa shi a afirka sannan a yi amfani da shi a afirka mu noma abincin da muke bukata sannan mu dinga cin kayanmu a nan gida a maimakon a dinga shigo mana da shi daga waje burkina faso na nuna muku suturar da aka yi da auduga wace muka noma a burkina faso muna saƙa zare a burkina faso sannan kuma muna ɗinka tufafi a cikin ƙasar ta burkina faso Tawagar mu da ni kaina muna sanya ne da tufafin da aka sarrafa a cikin gida waɗanda maɗinkanmu suka tsara babu zare ko ƙwara ɗaya da aka siyo daga Turai ko kuma daga ƙasar Amurka. Yayin da Thomas Sankara ke ƙara shiga zukatan mutane ta hanyar wannan jawabi na shi, tare da samun koyon baya da farin jini tsakanin matasan Afirka amma sannu a hankali ya so mu samun matsala a cikin gida musamman daga shagororin juyin hali da yake shugabanta a cikin gida ya fara fuskantar saɓani da ake ganin cewa zai iya kawo rubar kawuna tsakaninsu da mukarrabansa masu neman sauyi bayan su kuwa akwai ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda ƙarara yake adawa da su. Nous avons distribué diverses attaques mun fuskanci hare-hare daga ko'ina mun fuskanci hare-hare daga ko'ina kuma daga ciki har da wasu abokan tafiyarmu waɗanda ke da matsaloli a game da wannan kokowar da muke yi da burin da muka sanya a gaba akwai wasu daga abokanmu da tuni suka bar wannan tafiya suna gana abin da ake raya musu cikin mafarki zai iya zama gaskiya ni kuma ina sanar da su cewa komai na duniya akwai salo iri-iri da ake iya bi don samun nasararsa shin wai suna son ci gaban wannan tafiya ta juyin juya hali ne ko suna neman wata dama ce kamar yadda jita-jita ke nunawa dukkan waɗannan matsaloli ne da sai an yaƙi da su domin samun ci gaba Il a fallu se battre pour avancer. Daga yanzu dole sai an yaƙi masu yiwa gwamnatin juyin hali zagon ƙasa don tabbatar da samun ci gaba. Saboda maƙiyansa na cikin gida da ma na waje da tuni suka yi nasarar saka wani birbishin rashin yarda a tsakanin Thomas Sankara da mataimakinsa Blaise Compaoré, wanda shi ne ya jagoranci dakaru ranar 4 ga watan Agusta daga Fangado don kwace birnin Wagadugu tare da miƙa ragaman mulki a hannunsa, kamar yadda suka tsara. wanda yake kallo tamkar dai ɗan uwansa na jini kuma shi ne yake kula da tsaron lafiyarsa ya fara nuna shakku a kan biyayyar da yake masa jita-jitar ta fara isa kunnen blaise kamfore cewa shugaban burkina faso na son mayar da shi a gefe ɗaya birnin wagadugu a wannan shekara ta tamanin da bakwai na cike da jita-jitar iri-iri haka da takardun da ake watsawa masu cike da tashin hankali musamman daga jaridu guda biyu ɗaya jaridar barkwanci mai suna lentris da takwararta wato tele masa wadda editanta shine laftanar jean kilimeciye a game da wasu shawarwarin tafiyar da juyin juya hali kuwa tabbas ana samun saɓani tsakanin magabatan su hudu yayin da wasu ke son tsarin ya ci gaba da tafiya a haka wasu kuwa na ganin cewa dole ne a sake salon wannan tafiyar yayin da wasu 'yan kwarorin mutane ke son a kafa jam'iyya ɗaya tilo kamar dai tsarin da ake tafiyar da wasu ƙasashen gabas tsarin da yawancin sojoji ba su yi na'am da shi ba kwamandan abdulsalam kabore mamba ne a kwamitin koli na juyin halin kasar a lokacin muna ganin cewa kafa jam'iyya ba shi ne a gabanmu ba kafa jam'iyya abu ne da ake iya raftanar da mutane sosai to amma da yake mutane sun yi ta nuna bukatar hakan daga ƙarshe muka amince da wannan shawara wajen kafa jam'iyyar Tabbas an samu saɓanin ra'ayoyi, akwai masu cewa shi iko yana ga bakin bindiga ne, ba zan faɗa muku ko suwaye ke da wannan ra'ayi ba, amma shawarar da muka yanke ita ce mu sojoji mu ne sahun gaba cikin wannan tsari na jam'iyya yayin da sauran jama'a za su biyo mu a baya. Bayan muhawara akan batun kafa jam'iyya ɗaya mai mulki, jita-jitar yiwuwar aiwatar da juyin mulki na ci gaba da yaduwa a cikin gari. bari mu sake komawa wajen kwamandan abdulsalami kabori eh, a kullum thomas na cewa blaise baya bukatar aiwatar da juyan mulki da za a ce kamfore zai ce masa gusa ba ni wuri to ko gardama ba zai yi ba saboda yana kallonsa a matsayin amini yana faɗar wannan saboda dukkan sojoji masu tsaron sankara sun zo ne daga barikin sojan a wata rana jami'an tsaro da ke kare fadar shugaba thomas sankara sun bayyana cewa sun fara ganin shawagin wasu sojoji da suka fito daga pao amma da muka tambayi blaise sai ya ce wani sintiri ne suke yi daga wancan bangare kuwa an shiga cikin kimtsawa da shirin ernest ngom drago ministan cikin gida da tsaro kuma na kusa da thomas sankara bari mu ji ta sa. non seulement je lui disais en tant que a matsayina na yaya kuma minista ina sanar da thomas sankara duk wasu bayanan sirri da nake samu a kan jita-jitan ciwon mulki sannan akwai wasu bayanai da ke zuwa daga kasashen waje da ke da matukar muhimmanci don haka ya kamata ya kiyaye da haɗarin da ke tattare da wannan kuma babu kariya game da waɗannan batutuwa akwai ma wasu hafsoshin soji da suka tarar da shi da cikakkun shaidu don sanar da shi abin da ke faruwa cewa dole ya yi wani abu a kai ya ce shi ba zai ɗauki kowane irin mataki a kan blaise kamfore ba ya ce al'umma ba za ta taɓa yarda da abin da zai faɗa mata ba don kama blaise don haka ya ce a shirye yake ya karɓi kaddara game da duk abin da zai same shi bai taɓa fitowa fili ya zargi cewa blaise zai iya hallaka shi ba ya ce ko da blaise zai kashe shi ba zai mayar masa da martani ba. Shi kansa Blaise Compaore ya samu jita-jitar da ke cewa Thomas Sankara na son kawo ƙarshen sa Shugaban Burkina Faso yanzu ya san cewa ana cikin yanayi mai zafi, kuma juyin juya halin da suke son ganin ya shimfiɗu kamar yadda suka yi tunani na fuskantar babbar barazana domin ya iya faruwa da maido yarda a tsakaninsu. Akwai buƙatar ɗaukar mataki a cikin gaggawa. ya yanke shawarar cewa za a gudanar da bitar ayyukan da aka yi a baya sai dai lura da masu adawa da shi da ke azarobin kawar da shi zai samu wannan damar ta maido da yarda tsakaninsu da abokanin tafiyarsa kuwa masu adawa da tsarin na juyin hali dai za su cimma nasarar kawar da wannan tsari irinsa na farko a nahiyar afirka saboda haka sai ku tarbe mu a shirinmu na gaba na tarihin afirka shiri na musamman a game da rayuwar thomas sankara domin jin yadda za ta kaya a madadin alain foka da olivier raoul da dalfin Misho sai kuma Abdulkarim Ibrahim Shikal daga nan sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya. thank you le jardin d'Eden, C'était le bonheur, humain la trahison. pas cause du fruit du péché, Chérie nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, humain la trahison. pas cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. donné que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden. Que tu m'avais donné que nous avions mangé ensemble, toi et moi.